Babbar jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya ta fa zaɓi sabbin shugabanninta na ƙasa inda tsohon gwamnan jihar Edo Mr. John Oyego ya zama sabon shugaba zaɓen da yanzu ya bude sabon shafi a fagen siyasar Najeriya. Manazarta dai na ganin zaɓen Mr. Oyegun tamkar yar manuniya ce ga batun cewa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC zai fito ne daga arewacin Najeriya batun da kuma ya soma jawo cece kuce game da kowa ya kamata a tsaye da a matsayin ɗan takara. Alhaji Sani Adamu da ke zama shugaban wata ƙungiyar da ke fafutukar ganin tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar ya sake tsayawa wato ƙungiyar reservation na maganin a tekun a matsayin wanda ya dace APC ta saida. A'a gwani kowa ma ne Alhaji Atiku Abubakar rai tsohon mataimakin shugaban kasa kuma shugaban kasa Najeriya dubu da goma sha biyar da don ubangiji. Bicho me yasa? A in za ka duba kwalitin shi gaba ɗaya su suka tsaye da demokradiyya a Najeriya kuma suka tabbatar da eh, cewa su ba a mulkin soji a yanzu to waye wanda ya kamata kuma wanda zai sake rike wayannan kasan in ba kamar shi Atiku Abubakar ba to amma eh shi Atiku sa shine akwai shi da yawan tsalle yau ka ganshi anan gobe ka ganshi anan ba gani wannan na iya kawo masa cikas ba yawan tsalle bane ka san mutumin da yake harka da mutane duk inda mutane zai sare musu hawaye ba wani tsalle ba ne. Amma kana gani irin su Buhari suna ciki da sansu zai iya kai bantan nashi? Eh to daman Buhari kama ya kamata shi da kai su mai kamar shugaban kasa inda zai gane ya duba abin da shi tsohon mataimakin shugaban kasa ya yi tun 1993 tukuna yana da hakuri shi ya aka tashi ya tashi ya bar ma shi MKO Abiola 2003 gwamnonin arewa gaba suka ca suka ce sai ya sai ya ce a yi hakuri ya sake dakatarwa 2011 kuma still manyan arewa gaba ɗaya aka tashi aka ce wa za a fitar aka fitar da gonin su na eh, wannan kamar consensus da na ake kira suka fitar da shi to mataimakin shugaban kasa a tibu to ai shi buhari ma abin da ya kamata ya kamata ya mara ma shi to mataimakin shugaban kasa baya ne a samu a tafi tare a tsira tare. To sai dai kuma ga mutane irin su Alhaji Sani Tulu tsohon sakataren jam'iyyar ANPP kuma yanzu jigo a APC rashin jihar Taraba na ganin Buhari shi yafi cancanta. A gaskiya wannan al'amari babban al'amari ne a yadda kasa yake tafiya a yanzu a gaskiya kaga akwai abin da kudi zai iya yi mutane suke gani wani ne kuɗi zai iya samu akwai kuma abin da kudi ba zai yi ba a yadda kasar yake tafiya yanzu talaka ya riga ya gane cewa a baya an ta amfani da shi akan batun maganar kudi abubuwa ba su san zani ba kuma a gaskiya na Allah batun magana shugabancin kasa a Najeriya idan ba mutumin da zai iya kawo bangaren da ya fito bane to duk mutumin da za a bashi shugabancin nan ba zai kawo ba ka ala misali mutane suna magana a Tiko ana batun magana Buhari ana batun magana Kwankwaso mun sani a cikin su duka baki da a yankin arewa inda muke wanda ko da babu kudi zai iya kawo arewa Buhari ne me yasa kake haka abin da na ce haka shine idan ka duba zaben da aka yi a ai Buhari ko na ɗaya ka kuriya miliyan nawa ya ɗanka ya ɗauki miliyan kusan miliyan goma sha da gwamnati da daya mu yan gidi ma da gwamnoni kusan guda uku ko hudu amma kuriya nawa ne muka kawo da kudin da muke da shi da sauransu baki daya to kaga a kasa nan idan ana so in magana gaskiya ake so a yadda ake so a tafi da al'amuran nan wanda zai iya kawo ma arewa baki da buhari ne wanda ko ba kudi talaka da fitowa shi da turu a kai shi saboda yanzu kowa ya gaji kasar nan take a yanzu idan aka ce za a dauki kasar nan a ba ni hujja to Allah a to nikan ba kasar nan ka sai mu ce sorry kawai da alamun da batun da din takarar shugaban kasa ka iya kawo jam'iyyar APC matsala ko da yake sakataren yada labaran jam'iyyar a jihar Adamawa Reverend Finance Badio ya ce fa ba haka zancen yake ba babu wata jam'iyya a duniya wanda ana takara a cikinta ba a ta da jijiyan wuya ko a ina an kaji an ce maka jam'iyya da take da karfin cin zaɓe kowa yana bukata ya yi takara a wannan jam'iyya saboda haka ta da jijiyar wuya dama abu ne da ke tare da duk jam'iyyu masu nasara domin kowa na bukatanta duk amarya mai kyau da take da samarai fiye da ɗaya dole ka samu ta da jijiyar wuya amma ta da jijiyar wuya ga 'yan jam'iyya da suka san abin da suke yi baya kai da jam'iyyar wargadewa domin kowa da ke shiga takara ya sani a farin farko ana takara a yi nasara ana takara a farin kuma ina tabbatar maka da abu guda ita ce kamar yadda aka yi zaɓuɓɓuka na jam'iyyar mu a matsayin jiha ba jam'iyya ba ta fashe ba haka kuma aka kammala na jami'an jam'iyya matsayin tarayya jam'iyya ba ta fashe ba hakan kuma za a sake fidda masu takara a jam'iyyar mu jam'iyyar ba za ta fashe ba domin al'ada ce ta demokradiyya a yi takara kowa ya fiddo takararsa ya yi tallar kansa a zaɓe shi wanda ya ci zaɓe ya ci zaɓe wanda ya faɗi ya faɗi kuma ina so na tabbatar maka da abu guda duka masu nema ko wanda za su fito neman takara a jam'iyyar mu ina tabbatar maka natsatsun mutane ne da suka mallaki hankalinsu mutane ne da suka san demokradiyya kowa a tsakanin su ba mutum bane wanda ya so da wai cewa in ba ni na yi nasara ba jam'iyya ta fashe ba haka mutanen mu suke ba su ya san martaban kansa yanzu dai lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya jam'iyyar adawar wanda kuma tuni har jam'iyyar PDP da ke mulki a ƙasar ta soma zawacin wasu gososhin jam'iyyun adawa a ƙasar don fuskantar zaben shekarar baɗi na 2015 Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya